الشيطان الرجيم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله بالقمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna biyu ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa shekara 1444 wanda ya daidai yau 28 ga watan tara miladiyya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2022 Allah ya mana ya tsalla shi mun mafaka yau insha Allah ta'ala zamu ci gaba karatu inda muka tsaya a cikin Qur'ani mai girma karatun ƙarshen wata muna suratul nazi'at aya ta 20 nawa aya ta 24 ko aya ta 20 to kun sani fir'auna duk girma ne da sababi ne da rashin imani ne mace da jagoranci ne kowa ya sani asiya mata ta yi in ta ce mai baki bai cewa hori in ta ce hori bai cewa baki domin kun ga an kawo jariri fir'auna ya ce a yanke ta ce a an yanke shi ba yanke ba ta ce mai gida ƙoratu ainihin liwalak la tuluhu. a sa an yanfa ana auna ta da huwalata. fir'auna ya ce a te a kashe a te a yanke yaron sai ya ce ta ce mai gida la tuluhu. kada ku kashe shi da kai da mutanenka asa an yanfa'ana yana yi wa ya amfani mu wannan yaron aw natakhidahu waladan ko mu rike shi matsayin daga dan ba. kaga ya zama gidan fir'auna ya tashi ne ya tashi kenan kun ga ya gura cewa mace tana da matsayi gida cikin gida duk mace ta san kanta ita adda gida in ka ga mace ana kwace mata gida ba san kanta na ba zama ku ba hakan na ba lungagen gida da take wa da wajen gida mace ita san da su kai namiji sunan kana da gida na amma gida ba naka na to saboda haka fir'auna annabi Musa ya tuya mai wa'azi sai ya ce wa Musa to kai Musa da kace kai rasulullah kake ina hujjar da cewa Allah ya aiko ka sai Allah ta'ala ya ce fa'arahul ayatul kubra fa'arahul ayatul kubra sai ya gwada wa fir'auna aya mafi girma da Allah ya koshi da ita shine malamai suka ce ya gwada mai sanda annabi Musa sai saki sanda shi ta kuma ya katanya tana huci tannuwa ta fir'auna fir'auna ya ga da gaskiya ya ga take ba tsahi bane ba saddabaro bane ga macijiyanta sai ce Musa kama sandarka sannan sai annabi Musa ya kama sanda ta yi an ce baki ne ka sa hannu ne suka cikin bakin ta sai ta kuma sanda sai ya kama abinci su kuma sanda to shine Allah ya ce fa arahul ayatal sai ya gwada mai aya mafi girma ita ce sanda ko kuma hannu da ya sa cikin hamata ya suwa yana haske na kashin ido kamar rana kuma da rana tsaka amma duk da haka nan sai Allah ya ce fa ba. fa kazzaba wa asa Allah ta'ala ya ce fa kazzaba sai fir'auna ya ƙaryata wa asa kuma ya saba ce wallahi Musa dan siri wanga siri na kai mini gaba gare ni Musa wanga abu da kai mini saddabaru na kai mini kun san akwai saddabaru akwai sihiri ko babu yanzu shi dan saddabaru shi da maki daban jariri yana kuka lokacin gargawa masu masu wasanni sai su to cikin gida suna wasa sai a biki daban jariri hina hina inyar inyar daban jariri sai kima maki na an ka samu shi saddaba ku daina ma'an nasu in ya so ku tambaye ku ce ga ta malam kakana aka daban jariri don shi ya yi gardanci <laughs> wallahi mala ya ce ciki da wajen gardanci ya sani don ya yi shi bari ya yi to saboda haka yan saddabur da yan dabu yana iya zuwa ya zagu kunnuwan lum ya murza su kuma kuɗi naira ɗari biyar biyar ko naira dubu dubu sai ce hun sai ya kashe saddabur to shi na annabawa mu'ujiza ne annabi isa yana iya samu laka sai ya mulmula siffar tsuntsu ya taɓa yin jemage wata rana shi annabi isa da ya jemage gashi an ce jemage ya yi wahalayi don jemage da ka gani nan wallahi wala ba karamar dabba ta ba shi bai cikin tsuntsaye ko bai cikin mutane don in ka ga haƙori ne sai ka ci haƙorin mutane da mama ne in na in ta haihu amma ku je ku bincika yana jemage mage yi tsari ko kashi a abiyoyin haɗi ba sai ku san jiya to sai ya mulmula su siffar tsuntsu kamar jemage sai ya saka ya tahi sama sai ya busa mai sai sai sai ya busa mai iska sai da iya kuma jemage ya hira ya hira ya taicin sai ya taicin ya bar inda mutane gani ne sai ya faɗo ya kuma lakat to saboda ka sai shi fir'auna ya ce ma'anar musa kai musa ƙarya haka yi wala kai ɗan sihiri na wan sihiri na kai muna ka aji sanda ta kuma macijiya wa asa fir'auna ya saba kun ga yayi abubuwa guda biyu ya karyata kuma yayi mi kuma ya saba to sai fir'auna yace Allah ta'ala yace summa adbara sannan fir'auna ya juya baya yes yana taya da gaggawa zai na kira mitin ɗin mutane ne a san matakin da za a ɗauka fir'auna ya juya ya kama ta da gaugawa ya ga abin ga da Musa ya tura shi wallahi in bayani ba ana cin gari da yaki don ya tura abin zai tada hankalin mutane to kun san mutum yana da gaskiya bai jin tsoro in kana da gaskiya ka mutane in sun kai duba ka jin tsoron kowa amma in baka da gaskiya har da inuwa ka tabaka baka tsoro wallahi Allah Allah Allah gafarta mana ku dibi abin da ya faru jiya abin nan bai kyau ba amma haka Allah ya tsaro kuma haka na an kai wani ɗan jagwal na dan su mogal ya ɗauko man oke man controller irin wanda aka so ni ɗin nan cikin mota yana ta ya abuje ko da to ya iske motar banki ta faka ga wata mota ita mata halace ko da ya taho sai ta ta kwashi wallahi sai ta kama da wuta suna sun ka biyo su. gudun hunwala kina yake saboda bai da gaskiya ya an kama shi ana yan shi motan nan sannan ya an kama shi dumban da a cikin ya hasara ta ko guda da motar da komai duka an yi hasara su to yanzu kaga gudun gudun ya tsaye tsaye dukiya ya mutu ana ganin mutane su kuma su yi mutum goma kuma toyewa mota biyar sannan akwai motar banki ciki da sun ka toye motar banki da jiya mun tai wurin ta toye gaba ɗai ke gani sannan akwai wani abin mamaki da ya faru akwai wani yaro suna aiki gwa tare da ƴan nai da ubanai sai aka kawo kunu don a karya da sahi sai ce shi bishan kun babu suga sai to buga mashin ka ce ka so suga ka dawo walla da shi abin ne ya rutsa ko da ya toga shi an buge shi ya kare bai iya tashi yana kallo walla wata ta ta cin ta kone shi gaba da mashin ne gaba da suna kone an ka ce hutunan ga sugara to sai fa shan kun babu suka bai san ajali in ya kira ba ya ce taho to saboda haka yanzu shi fir'auna yana taya da gaugawa saboda so aka ya mataki ka a taya an shi musu dangi shi na Allah ta'ala ya ce fa hashara fanada ko ko ba haka ba ka karanta fa hashara fanada fa qala fa ana rabbukumul a'la Allah ta'ala ya ce fa hashara sai fir'auna ya kira aka yi taro gangami ya tara jama'a tai don misra a wannan lokacin ta yi najeriya yawa don an ce abinda aka gare su state jiha dubu ɗaya gare su najeriya jiha nawa gare ta 36 state 36 gami da banda abuja ko to shi masar abinda gare ta state dubu ɗaya local gama dubu goma sha biyu local government dubu goma sha biyu sai dai sa aka kira kowa munan local government ɗari bakwai da saba'in da hudu su irin a mu Najeriya ko dubu ba su kai ba eh ɗari bakwai da saba'in da hudu sai fira ya sa an ka kira zuwa tuwa a gangami a tuwa a zamna a yi mitin me ya kamata a yi da ya kira mitin an ka to an ka zamna fanada sai ya yi kira kun san kiran da ya yi faƙala ana rabbukum al'ala ya ce ku bari waɗa mu ko da musa ya tuna cewa shi yana da wani ubangiji sama yana da wani allah wanda ya aiko shi to ku sani ni a ko akwai shi to ni a babba ana rabbukum a'ala ni ne ubangijin kuma fi dawaka ni an sama ga kowa amma ku san tsiyar fir'auna sai da gama tsaya ta duka fa wani sai ya ce ya hama nuzuli sarhan la'alli ablugul asbab ya kai haman ka gina min gidan sama sarhan gidan sama la'alli attaliu ila ilahi musa ya san in ce in leka wurin Ubangin musa in faɗa da shi shine malamu suka ce shi hadda fir'auna ya san Allah yana sama bale wani musulmi ya ce wai Allah bai sama yana ko ila wai har ya ce Allah ya isa musu duk wanda ya ce Allah na sama akwai wani malami sakkwato da da aka kai shi bango sai ce duk wanda ya ce Allah sama Allah ya san na da to Allah shi yace shi san sama ba ko ba shi yace ba Allah yace a amintum man fis sama'i an yaksifu bikum al-arda fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i ko kuma amince mu wanda a cikin sama an yursila alaikum hasiba ya aika muku duwatsu Allah ina ina yace ko dan kokowa in ya dauka yace sai sai na wa? dan ko kowa ba ka yake cewa ba sai na ɗauka sai na guduma yanzu yin mutum zai addu'a in zai ɗaga hannu ina zai ɗagawa da wasu yi ba su yadda Allah ya sama ba kuma muna mamaki wa gosi da ƙida ta kace ka yadda Allah ya sama ba saboda Allah hada mai risala cewa ya yi Allah yana sama amma ilimi ne yana ko ida shina saman al'arshi da zati ne amma ilimi ne fi kulli makanin bi ilmihi ko ba haka mai risala ce ba to saboda haka fir'auna da kai ne ya tabbata da Allah yana sama fa qala ana rabbukum al'ala fir'auna yace ni ne ubangijin kuma fi daukaka shi yasa a duniya duk wanda yace shi Allah ne an gama da shi bai mutuwa da imani duk wanda yace ni Allah ne ku to ku bauta mini wallahi an samu matsala ubangiji Allah ya kare mu gaba sai Allah ta'ala ya ce Allah maɗaukakin sarki sai fa akhadahu Allah sai Allah ya kama Fir'auna magana gada yayi guda biyu na farko da yace ana rabbukumul aala e ta ƙarshe kenan watan ta farko da yace ma alimtu lakum min ilahin gairi yace ban san kuna da wani Allah an mutawa da ni ba kaga ta farko kenan ta biyu kuma sai ce ana rabbukumul a'la to shi na fa'akhadahu Allah sai Allah ya kama fir'auna nakalal akhirati uquba ta magana shi ta farko ga da ta karshe da yace ana rabbukumul a'la Allah ya kama saboda ita wal ula da kuma wacin ta farko da yayi da yace ma alimtu lakum min ilahin ghayr maganin guda biyu sai Allah ya kama fir'auna saboda su da ya kama shi ina kashe shi ina aka halaka fir'auna jama'a eh cikin ruwa malamai suka ce fir'auna da kaya ta ƙare lokacin mutuwa ta yayi shi yasa malaman tarihi suna magana suka ce fir'auna ya dade hin azalunta mutane ya yanke jarare dubu goma sha biyu ya sa suna kallon rana ‘yan mata an sa su ɗaukar ruwa gidan fir'auna da share-share da hidima iri daban-daban duk wadda an musulma haka na aka fata hidima wahala ɗaya aka saka cikin gidan fir'auna ga gidan da girma ga ɗaya gidan yari da hada yan abinci ɗaya aka wahala ɗaya aka sadu wanda an musulmi da ƙarin fir'auna ta a nai Musa Allah ya umarce su zai hijira ya bar ƙasar masa ya kama hanya ya koma A nai Musa ya faɗa wa bani Isra'il, duk musulmi gaba ɗaya a kwashi a bar gari suna kama hanya kuma Allah ya ce kada abi hanya take waye abi shortcut abi inda gulbi yake da suka biyo inda gulbi yake ko suka taho sai ga gulbi ya tara hanya shi ko Fir'auna ya samu labari ya dauko jama'a tai da runduna da kayan yaki duka an ce yau a to annabi Musa ka abar kowa ai musu yankan kajin biki ko san kajin biki in za a yankewa wan bai wannan aka yanke ana barin guda a ciki wanga ya kamata a raga shi ko guda ba a ragawa da annabi Musa da matan da bazan su da ɗiyansu su duk aka ba a yanke su ana nan an ka an taho an cin musu ga gulbi ya tare su gaba ga fir'aun jama'a ta bayan su ma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna la mudraku lokacin da jama'a bi suna ga juna mutanen fir'aun suka ce ga san mun cin musu su ko mutanen annabi Musa suka ce wayo mu Allah ga sunan cin mu kashe mu za a yi annabi Musa ce kalla Allah ba zai bari ba shi kai ne bai san wanda za a yi ba jirgi za a kawo musu Allah zai sa a kwashe su a ƙetara su yaya za a yi ko shi ka san za a yi ba ya cikin wannan halin kawai sai Allah ya ce bigi teku da sanda kai annabi Musa ya ɗauki sandan ya bigi gulbi sai ga an yi titi goma sha biyu in ka ɗaga kai ruwa iya idon ka sama suna bori kana ganin kiyahu da manya-manyan halittun ruwa amma kuma ga hanya an yi titi lahiya lau goma sha biyu saboda su kabila goma sha biyu ne bani isra'ila kabila goma sha biyu ne gidan su yusufa ɗakin kabila abin daban zari'a su daban gidan bunyaminu gidan su yahuza gidan su lawi gidan su shamun gidan suwa ƴaƴan annabi yakubu su goma sha biyu kowane sai da an kai ɗaki daban-daban kowa sai bi hanyar su sai ku shiga ku shiga mu ta yi an ka fara shiga ana shiga ana shiga ana shiga ana shiga sai da aka kai ƙurya tsakiya sai fir'aun shi ku gashi ya kawo sai fir'aun shi to ku taimaki musu mu taimaki mu taimaki fir'aun ya tsaye sai kowa ya tsaye kowa na dibi wanga abu wallahi don bangona mutum na shiga na halaka an ce suka ki shiga har fir'aun ya ki shiga amma ka san iko Allah sai dan ya taho ka san in ya kawo mutum sai kai halaka ya mutu da kafirci sai dan ya taho da doki ne ba su gane shi dan na ba sai buga doki da sai shiga tana shiga ta kuto mutai ko da an ka biyo shi an kai ruhu an ka shigo shi kan sai bace ta yata sai ga fir'auna ya zubu an zubu cikin ruwa sai da aka kai tsakiya sai ruwa sun hagame su wancan sun tsere sun hita fir'auna sun kai tsakiya kowa ya gama shigowa sai Allah ya ce ruwa su game shi ya sa Allah ta'ala ya ce fa Allah sai Allah ya kama shi fir'auna ya halaka shi nakalal al-akhirati uquba ta magana da ya ta farko eh, magana ta ƙarshe da yi wal da kuma ta farko sai Allah ya kama sanadiyar su shi jama'a ta duka Allah ya halakar da su sai Allah ya ce inna fi zalika inna fi zalika la'ibratan Allah ya ce inna fi dalika a cikin wannan halakar da fir'auna da aka yi cikin ruwa ruwan gada kowa na bukata ya sha su Allah ya dumu ya cikin ruwa ya halaka Allah ya ce la ibratan akwai abin lura akwai abin la'akari jama'a cikin ruwan sanyi Allah ya halaka makiyinka ya baka ya baka zama lafiya shi yasa wallahi jama'a ku bari mu faɗa muku makiyinka in ya azo ma hanci ga Allah ya koma shi ma magani ne wasu mutane wai gan suka yi su wallahi ni dai a duk ya zaman gata ta azo mai hanci waya za a yi in ga na dindi na ce wancan ke san yanzu dole sai an kauce mu hanya sannan a dawo mata duk wanda yake bi hanya duk wanda yake bi hanya straight bai samun biyan bukata wani bai ko abinci ba ka ci don kawace mu hanya duniya ba ta yi sai da kwana to wallahi ko mota ta yi kwana ta take hanya wata na ba ta dawo lahiya jama'a ko ba hakan nan a imana ku mata ko sai ku ce to wallahi in ba zuwa kai ka dan amshi amshan nan ba a dai mata hayaki a dai mata turare ku bari in ba ku tarihin wata mata da ya faru nan cikin garin ga amma ban faɗa muku unguwa ku dai ku gane ta sai tawwa a bikiyar zamanta wani mugun mugun haɗi sai mugun mugun kamuwa da ciwo rashin lahiya na yau daban na gobe daban miji ya to ya tsane ta tana nan cikin bala'in rashin lahiya an yi ta yi an yi ta yi babu magani ashe sai da ta samu kunkume kun san kunkume la ilaha illallah ina ka ba suke wurin nan ina ka ba suke kai dagima ke san kunkume ko wannan kam wannan kam shi na naka gaya muku Allahu akbar shek Allah ta gata wala na'am kun dai san kunkume ko to ku sai ku isga dagi masu faɗa muku ya kasu ce kunkume amma dai kun san karaya ko kun san karaya amma ku san kunkume ba wato aikin da an kai mata ba kukuwa ba ƙunƙume na nan wani kihina kai ne kamar kan ƙaraya yake sannan jiki ne hwari-hwari na ash kala kamar suminti kala yake to shi an ka samu an ka sa wata laya an ka turbuda cikin kai ne an ka sa cikin gwangwanin tumatur an ka ce murhun ta ka wuta da shi an kai gina ƙarƙashin murhu an ka ce an ka sa aikin duk ran da an ka hasa wutar nan wallahi babu zama lahiya matan nan ta shiga matsala ta koma ga Allah ta koma ga Allah ka san Allah yana koma gare wallahi ga tuma malam sai abun ya baka mamaki tattaho an kai tayi an kai ta roƙo Allah an kai ta du'a'i can wannan ranar ɗai Allah ya gwada musu kai a te murhun na a tuni a ga abin da haka ɗai babu wanda ya faɗa musu wallahi malam ko da an ka tuni murhu ƙarƙashin haɓi can ƙasa wallahi malam ta an ka tuni abin da kuma wallahi an ka tuni shirin ta samu lahiya shi ko ba a san wani abu san wani ikon Allah ita ko ba a jima ta ciwo kan mawaccan yi dole tabbar gidan miji ciyo sa tabbar gidan miji dole ta koma can gidansu tana jinya kusan ƙarshen rayuwar ta rasu kwanan baya kusan ƙarshen rayuwar ta aiko mu waccan don Allah wancan don abin yake yake yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza wallahi akar maka Allah ta aiko ta ce don Allah wancan don abin da yake yake min yi miki abubuwa da yawa to mafi yawancin mata abinda ka halaka ku ganin kika yi yau wani ta tare miki abinda ya kamata ki samu ba ki samu ne wayo ke wayo kwanki Allah ya za a yi a kaushe ta Sheikh Daura ya ba da labarin wani wani buka da ya tuba yana haɗin kwastomomi ne masu zuwa wuri ne ce daga ce akwai mata ya ce bukatoci biya kawo mata wuri ne bisa ga experience ɗin da ya gani dun mace ta da wahala bukatar ba ta wuce guda biyar ba daga ciki akwai lalurar kishiya sai ga wasu abin da ya kawo ta kishiya ta tare mata da yawan lahi ce ko a kashe ko a jujuta ko a kore ko a aimi aimi aimi kina ji kina gani sai to wancan fa abun nan hawa akwai kauce mahaya ciki ta ce a dai akwai haɗari ga abin sai ce a dai yi. Ba yi tana barin gida ba to ayi na lillahi wa inna ilaihi to Allah ya sauka to sauraka ya ku iyaye mata ku sani duniya gaba a tabbata cikin ta wallahi mutuwa za a yi a kuma ma Allah duk wani abu sai an yi shi Allah ta'ala ba a zalimin sarki bane subhanahu wata'ala zai shari'a to shine Allah ta'ala yace inna fi zalika a cikin wannan a cikin halaka fir'auna la ibratun akwai abin lura liman yakhsha Allah da mai tsoron Allah abin da ya faru ga Fir'auna ya kamata ya zan darasi ga don mai tsoron Allah Fir'auna ya yi duk abin da ya kai duk wani basaraki a duniya tarihi ne bai kai Fir'auna ba amma ƙarshe mai faru ga Fir'auna ya halaka ina Fir'auna yake yanzu gawa na can Allah maɗaukacin sarki ya hishe ta ya aje ta don saboda mi don masu tarihi so su gane ta in ma kana zuwa gidan tarihin masa sai a gwada ma ga wasu kai ga sanar ma ga wuri yanzu a daukowa ta game ko ina yanzu ko ina ga gawar fir'auna ga hinan kwantar iran fir'auna ya mutu kawai ba shi na ba kawai ba shi na ya ce ma alimtu lakum min ilahin gairi ba kawai ba shi na ya ce ana rabbukum al'ala ba yau ga shi gaban zagayi kwance amma ku sani ruhi ne yana ta ana mai azaba ha annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya ana ɗanɗaro musu azaba azaba sun haida mai cikin kabari ne amma ga wannan a ci saboda ka ƴan musulmi shawara ta gare ku shine ne inda mutum ya san yana mutuwa to kaiwa shan sharri ki batta sun ta daga ta shigo mana in ta shigo to mi ku yanzu ba ku gani akwai wanda da ya aure ciki da falo an gama satin sai so ke kuma ƙuriya ki bar muna falo da inda amarya ta kuma sai tallisawa tallisawa tallisawa daga cewa to inda ce na ya hushi ban zama bar gidan ga to bai cikin maslahata kasa wasu mata suna da fiƙiu kwatantawa ka yanzu da in kashe aure na saboda yayo kishiya ya ce in ba ya falu in koma ƙuriya shin da in yi haka nan in zama cikin walakanci da in koma gidanmu wani walakanci ya yawa eh goma ta koma gidansu go <laughs> wallahi wasu maza akwai ƙari hali gare su eh kaga yanzu a musulunci bai kamata shi haka nan ba ko ba gaskiya ba to amma yanzu ya to yayi to ita ta kashe auren ta aure ya mutu ta koma gida tana zauranci sai zaman dakin nan cikin kuya daki, ta ba da falo wani himata sai ta lisa ta ga cewa goma sai zaman ta kuya ta ba da falo duk abin zai yi sai yi kun san ma na sha faɗa muku nace muku duk wani ta'addanci da namiji ka yi to wata mata ba samun jin daɗi da farin ciki da kwanan sai ɗiyar sun girma su da shaga mata hawayenta ɗanki namiji yana ganin abin da aka yi miki shi yasa wasu mata wai ana ganin walaƙanci namiji ka yi ɗiya suna kallon abin da ubansu kawo uwarsu ba ku san yaro kwafi ya kai ba ke bari masu yi miki yaƙi suna nan ta yi ke bari suna nan ta yi ai abin na cikin ransu ko amma yanzu in ki gaugawa sai a tarwatsa miki ɗaya sai su lalace amma ba su ba ya ɗaukar lalurar su ba ko kuma kina nan gidan kina samu abin da kika taimaka musu shi ma taimaka taimakawa ɗaya ne ba ba su tare da babansu ba dai suna suna gani ba wallahi za su kawo miki za ki kwanan farin ciki a sai miki mota katanya ki shiga wannan gidan a tashi a gina miki wani mamakon monan dai na ga ɗan da ya gina sabon gida ya ɗauko ona ta yace mamaku dawo nan ta shiga ta ga AC alhamdulillah Allah na gode ma kenan magana da annabawa kai wala nasbiranna alama azaitumuna wa ala llahi falyatawakkal almu'minun suka ce wallahi za mu yi hankuri akan dukito da dukito da zamu za mu hankuri ba aure kawo ni gidan gaba to na gode ma Allah ne ko zan hoke auren nan ba abin duniya ya kawo ni ba haka ya kamata mata su faɗi aure ya yi ƙarfin komi ba yanzu in ba na aure ba don ana aihu ku gabaɗi har Hadda munan eh hadda da na fiye ko duk ba aure na ya kawo mu ba to mini ba ku hankuri ku amma sai a ce wai da ai miki walaƙanci guda ki ce wallahi ni ban ɗauka tasku ni wallahi tun da gidan ba a taskuna ne ba ni wallahi gidan wani ƙato zai taskuna ne eh mana ta ce walakancin ko ban ɗauka wallahi tun da ubana bai walakanta ne ba mu ba walakanta ta nake ba kai mutum ya yadda aure ya walakanta ka ya yi a ce ka kuma karuwanci ya walakanta ka amma ba dai aure na ba an kai walakanta saboda shi Allah ya gani saboda shi nake zaune gidan kaga mutunta aure ke da ke ku kijira shi ga arzin Allah zai miki amma yanzu ku da abin ka dan cewa wallahi ni babu wanda zai walakanta ni mu ba walaƙanta ba shi ke yanke ɗauka ke gidanku da ƙarya da gaskiya duk ke faɗi wallahi wasu sai abin da an kai mata bai wuce biyu ko uku ba amma su tsari sau goma wadaka mu shawarar da muka ba ku zanka hankuri munan an jarrabe mu sai muyi yi hankuri amma kuma ku san wani abu ba ana ganin cewa babu wanda aka wagata irin matan arewa wallahi haka nan na mana yanzu in ka ce wajen nan haka mace ita ka zuwa sayo icci faskare ita ka ci da mijin wa wallahi eh da noma daji mun biyo wani wuri can mun ka iske mace da da mijinta da yaranta suna noma adda ita wallahi abinda mun buɗe baki na cikin waɗanda mutane ce wallahi noma bai dace da mace ba sai ce mai kadi ba gani ya ta rika kalmi ta rika tana noma ya yi mata kyawu da Allah wallahi noma bai koyi mata kyawu ba saboda noma na bukatar ka sha iska ga jikinka mana tun ba tana isu tubi hala sannan yadda matar rika yanayin jikin nata bai bai ɗaukar wannan aikin mana eh? kowane malam abinda an mace ta zana gida malam ta yi wanka ko karmakan lawo ta yi abinci ta kula da yaran nan ko da haka towa yara kowa sai abinci wasa ɗaya kai ita ma ta yi wanka ta kawo mana ka abinci aji ma shi na an mace mana amma mutum ya goma cikin daji kina burta ta ina ke ina wannan aiki mace saman jaka ta kashe ki a samu matsala wasai malam to shi na so a ganin mu ma kanmu nan an sarauta ku an mu gata eh alhamdulillah malam amma sai aga cewa ka san wani <laughs> mai mana da wani yace wa da barin fada maka da yace wallahi in ka samu ci da ya hankalin ta kwanta kai naka zai tashi yace amma in ta hirgite to lokacin <laughs> <laughs> amma mu dai abin da muka sani su matan kwarai koyo shi suna diga abin da maslaha ga rayuwa Allah muna roƙonka da sunayenka Allah fasar da hankalinmu koyo shi mu sunna kidaya ni'imomin da Allah ya mai sai ya ƙara mu ƙarshen kissa fir'auna ya kamata mu kwa cikin tafsirin na wanga wata na ƙarshen wanga wata Allah ya ce inna fi zalika la ibratan liman yakhsha kenan karatun mun na gaba sai mu tayi a antum ashaddu khalqan kaga sabon karatu kenan saboda kamar da roƙo Allah madaukakin sarki abinda muka hodi daidai cikin wannan karatu da muka yi Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ka yahi, muna ku yi haƙuri muna taya kaɗan kaɗan na saboda muna son ko hada tafsirin ya zan kuna iya kama fassara wa'annan ayoyin Allah ya samu dace da yake yanzu ga Sheikh malami ya zo mujahidi kenan Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi wallahi malam malam nafi'u Allah ya saka mai da alkhairi an yi wata gwagwarmaya shekaran jiya ko jiya shin gidan sarki wata yarinya ta musulunta aka aiko mai ita saboda shine shugaba na MS na jihar Kim daga jega baban na nan kusa mu daga jega ta musulunta yarinya babanta wako da ka aiki tana karatu health je ga ya to shi da shi amir yana argungu ne to bara a turu mai shi ya oga ya amshe ta aka ce ban babanta aka tattauna babanta yi dalilai masu karhi sun shi karhi ne a a yanzu ya gaɗe ya ta yi ta musulunta cikin hijabi wanda shi ba ka yi kaso wallahi mala abin sai ya baka shawa kofin na an kai haka sai ya baka shawa an ka to ubanta uwarta ta turo shi ya za a yi a ce yariya ta musulunta ai ba musulunci ya kai ta je gaba karatu ya kai ta je ga a ƙarshe ta ce to yanzu ke kira son ki bi malam ta sa son ki bi malam ta bar uwayenta ta bismillah bi shi uban ya ce to bi shi ta biyo malam lafiya ta yi to wani <laughs> a ce ta yana ɗaukar mataki aka kira shugaban kiristocin kan ruwan gare shi na abin ga kun san kan bala'in ƙarfi da ta a Najeriya sun kai ƙara gidan sarki sai aka ce aka tsaya ga mai martaba zaune ga mal nafi'u zaune ga mal abdulsalam zaune ga na zaune ga fastoci zaune shugaban kan na argun gaba ɗai an haƙama ce su saboda security wai yarinyar su ba su inda take ba kaga inda sun kai to su ba musulunci wai an matsala ba a yanzu wai yarinya an ɓoye ta sai sarki ya so ma na fi kana magana ce eh zai magana ya dauko bayari tun wanda an kai duk abin da farko kuma ya tana makaranta wallahi sai sarki ya hau baki shi sarkin kabi Allah ya saka mai da alheri ni wallahi ban taba sanin sarkin kabi wai haka haka yake ba sai shi karan jiya yayi bayani yace to wannan abin ba wani issue na wanda an da hankali ba yayi mai tawis fiye shi ga abu ya faru shi kwana hudu suka wuce ce ta yanzu ka bincika yare ka ba ta makaranta Sana yarinya shekara ta goma sha tara a ƙa'idar dokar ƙasa da wanda ya kai shekara sha takwas uwaye ba su da ko aure ba ka tilasta a inda kai sha takwas a dokar ƙasa ba su kan kawo da su ba sau da kamalin na fi'o ya tashi ya yi bayani da turanci nan gaban sarki gaban makarban sarki gaban gabanin kahirci kowa sai da jiki ne ya liƙya saboda haka wallahi ne dai gaskiya zaman ya ban sha'awa mu dai mana nan zo ne ba mu ce kala ba daga ni Hamad Abdul Salam wallahi sarki yayi bayani ya wayar da kansa sai ku ce ku bincika ku gani yare ku ta makaranta amma yace sarki ce ina baka shawara ka dauki abin da sauki saboda yanzu musulun da ce ya anshi musulunci to za a lallaba da shi ne ba wai abin da za a yi yarinya ta ta anshi musulunci ta kuma kayan da Allah da gaske ta anshi musulunci mu za ta yi abinta duk wanda ya zaɓi, Allah ya zabi manzon Allah ya zaɓi musulunci ya bar uwaye ne kasan da gaske yake wallahi saboda haka malam muna muna kare maka addu'a wannan gugurmaya Allah ya ƙara karfa ku akan wannan shine amfani MSS a tahi tsaye a wa musulunci aiki duk wanda ya musulunta a tallafa mai a rika hannu a akan ya kawa sai ya rike musuluncin nan Allah ubangiji shi ne jagora zamu ba malam dama kan lokaci ya isuwa ya samu abin da ya ce saboda akwai sauran lokaci akwai sauran minti nan zuwa goma haka Allah ya saka da alkhairi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu